واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau ta juma'a muna biyu ga watan ramadana hijira 1433 kamar zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wata cire da yau goma ga watan takwas miladiya 2012 ثم كملت بمن أتسين سورة النجم أجي من كان آية تلاتين لجير أيو زام طولا كان آية تلاتين لشدة يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لم أم لم يربأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى نعم الله ملك كيتي أم لم ينبه بما في صحف موسى كان أسلم مبادل أباري بعض دنكني takaddun nan ko littattafan nan na annabi Musa wato na Musa alaihi salam wa Ibrahim alladhi wafa da Ibrahim wanda ya cika abinda wato Allah ya umarce shi da yayi abinda ke cikin su wannan takardu Allah ta ciro wa ziratun wuzar ukra wata rai ba ta ɗaukan ma wata rai abinda ke da laifi wa salil lil insani illa ma sa'a a cikin wannan cikaddun Allah ya yi bayanin cewa wa laysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da komai sai abin da ya aikata wa anna sa'ahu yura kuma da sannu sa'ayensa aikinsa da yayi da sannu zai ga kayan kayansa ba da sannu za a nuna masa ثم يجزاه الجزاء الأوفى sannan a cikin kamata wannan sakamakon nasa cikakkiyar cikawa wato sakamakon cikakki kenan ba tare da an tsaye masa komai ba waɗannan ayoyi kamar yadda kuka san ƙur'ani ya ƙunshi hukunce-hukunce sa'annan da umarni a yi ko a bari sannan da kistoci na annabawan da suka gabata domin a karanta su a san abin da ke su na wa'azi da kuma abin da ya ke kunshi cikinsu wani allah ya ci mu labari cewa na yi nabar bima fi musa wato shin ashe ba a kada labari ba amsar an bayan kenan ko amsin bi ma'ana balki nan bari dai kawai lam yunabba bima fi sufi Musa an bayar a kusan ba labarin abinda cikin takaddun nan na Nabi Musa ba shi da akwaru Taurat takadduna a Taurat aw suhufin qablaha ko takaddun da aka ba Annabi Musa kafin ita a taurarin din abinda ke cikin su hakanan wasu da Ibrahima allazi waffa takardu wanda aka baiwa annabi ibrahim annabi ibrahim Allah ya wasafa shi da shi ne allazi waffa aitan wato tammama ma mara jiki shi ya cika abin da Allah ya masa umarni da ya aikata kamar yadda zo cikin suratul baqara aya ta 124 Allah ya ce wa idza ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatan tammahun ainihin ka ambaci lokacin da wato itala ibrahim Allah ya jarabta annabi ibrahim da kalimatin wato ubangijin sai jarabce shi ma'ana ya umarce shi da ya aikata wasu kawamin wasu ayyuka aka kira su da kalimatin ta mahun ya cika su duk abin da aka wance shi ya cika da gaske har da ya masu sakaciya mun ga kenan ba shi wannan suna cewa ibrahim allazi waffa ya cancance shi annabi ibrahim shine wanda ainihin wato aka kira shi umma shi shi kadai Allah ya kira shi umma idan komai irin mai da ya game da ita da ya sha rayuwarsa Allah ya yi koyi cikin al'ummarsa lokacin da duk suka juya baya suka ki sai shi kadai ce ba wanda zai bauta ma in ba Allah ba shi kadai amma da kira shi al'umma shi kadai aka tinkara za a hana kashi Allah ya samar da kayansa da shi ne ainihin abin da ya fi cikin littattafai ko ta kaduna annabi musa da na annabi ibrahim shin ba ba da labarin su ba da cikin waɗannan takardu Allah ya ce shi ne Allah ta ziru wa sun wuzar ofara kada wata rai ta ɗauki nauyin laifin wata rai wato ainihin annahu la tahmilu nafsun zamba ghairiha wata rai ba ta daukar zunubin wata rai wata rai ba ta daukar laifin wata rai li'annaha za ta wuzirin domin ita wata rai ita ce laifin ita za ta ɗauki kayanta wa mashghulatin bi nafsiha ita za a tagaltar da abin da ta aikata wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai kamar yadda ainihin wata aya ɗin ta zo mai kama da wannan wacce take nuna aya da cikin suratul fa'il wato cikin suratul fa'il ita ma a can Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila hilliha la yuhmal minhu shay walau kana ba qurba wato ainihin da ainihin rai da ta aikata wani laifi sai za ta bar wannan nauyin zuwa ga wani da zai ɗaukan mata Allah ya ce la yi kuma lumin hushai wannan ran ba za a ɗauke mata komai wani abin da ta yi saboda ne walau kana ba kurba ko ɗan uwa ne makusanci yau laifin da ɗanka yayi ka ce gobe kai a ɗau laifin a ɗora maka kai za a sha za a kiyama ba a wani. in a duniya kada yi a lahira ba a yi gane da kyau laifin da ɗaye uba ya ce na shi ne ko uba laifin da ya ɗaye ce shi ne wani makusanci ya laifi a ɗauka don kusantaka a ɗora mawani babu shi ne a nan wani aka nuna ba cikin ƙwar'ani ya ta faɗi wannan ba irin wannan magana an faɗe ta cikin attaura cikin abin da aka ba annabi ibrahim an faɗi wannan magana allah ya zuru waziratun wazar akwai. wata rai ba a ɗora mata abin da ba shi ce ba wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai aka ƙara bayani wa allai laisa lil insani illa ma sa'a wato shi dan adam ba wani abu da zai samu illa ma sa'a sai abin da ya maya ya sa'ayi ya ne nema da kanshi min khairin ya alkhairi wa laysa lahu min sa'i ghairihi shay abin da wani ya aikata shi da komai akai shi yasa abin da yadda shari'a take akwai abin da ake ce ma fardo aini farilla ta ainihi wacce take a kanka kan ƴaƴanka matanka makusantanka kai dan kayi da ka ɗauke masu saboda waɗannan ayoyin ki ibadar ka da girman ajannan ɗinka abin da duk idan ya yi su yi naka nan ba zai wadace su ba ko a baya da muka ji cewa za a ɗauko ɗayan mutum da zuri'arsa a haɗa mai da su gidan aljanna abin da aka ce su ma sai in sun yi aikin sun yi imanin amma nasu aikin ne bai ba su daraja aljanna babansu ba sai a taga su a kara musu daraja don a daga dama baban su kuma su ci arziki ba an gane da kyau amma sai da suke aiki sai da ya zama suna da imani sannan za a iya masu wannan gatancin a shekara idan irin waɗannan ayi muna ji su bai kamata ka canta ke dan kila baban kama da ni ko shehin ka shehi ne ko wani ka ɗauka wannan ya ishe ka kai ka je ka taɓar da wallahi kowa sai ya yi haka Allah ya ce wa Allah ya ce insani illa ma sa'a wa anna sayahu sawfa yura da sannu sa'ayansa aikin sa gurmai da yayi na aikin da Allah ya ce yayi sawfa yura da sannu za a nuna masa kamar da Allah ya ce amma man saqulat amma ba wannan ba ba cikin tsayin sun zanzala Allah ya ce man ya amal misalan zarratin khairan yarahu duk wanda ya aiki da kwayar zarra sai ga kan na alkhairi haka nan Allah ya maimaita wanda ya aiki shi ma na sharri wa man ya amal misalan zarratin sharran yarahu daidai da kwayar zarra zarra malamai suka ce wani abu ne da ke an sa na'urar zaƙi da shi wasu malaman su kaddara shi da in aka yi ta da kuga ta shiga cikin ɗaki inda rana ta shiga tsawar ga wani firkaci wanda in ka tamka ta buɗe ba za ka gani ba ta sai ta ce mara da da wannan kai na nasari za ka gani shi ne a ake shi wa tsaye tsayahu sau yawa da sannu ɗan adam aikin da ya sannu ba za ka nuna mai wato ya busuru fil akhirah ko ya busuru fil za a nuna maka shi gobe kiyama ranar lahira zai ga shi da shi, ranar da in ya gani ne yabo ne ya ji daɗi ya ci ina ma ya kai fiye da haka idan kuma na azaba ne ya ce kai san shi idan ba bai ba ina ma a dawo da shi duniya ya yi aiki na gari a ce an gama Allah ta nuna mana kyakkyawa a wannan rana bayan ya gani sai Allah ce sun mai jizabul jaza al'auku sannan za a sakan kamai cikakke wato wato sakamako sun mai jizahu sannan za a sakan kamai aljaza al'auku sakamako cikakke ai bi ma'ana al'akmal cikakke za a ci mashi abin da na aikinsa ba za a tauye masa komai ba waɗannan ayoyi in kuka duba wani ɓangaren suna da laifi cewa duk abin da ba za a sai kaga kayanka ta wani ɓangaren kuma na aiki mai kyau suna da wato ainihin ban tsoro a ce duk abin da ke kaga kayanka a rana. idan sahabbai zamanin su babu kamara jiyo kamara ba wani abu da za a hasta abu a ɗauka a taye shi bayan gama abin a nuna maka sun san kayan da sun fahimci sun imani da su kullum kafa kafa suke fatan su ga a haska masu kyakkyawa gobe kyawa su da aikin sai mu yau ga na'ura irin wannan ta zo mana za a zo a yi kwabar na da abin da ka faɗi da abin da ka aikata za a haska a ɗauka bayan shekara bayan watanni bayan wani lokaci a zo a haska ka da ake abin gashi nan zamanin tsoron ba wannan amma sun da kullum kafa kafa suke sai aikin da za su ga gobe kiyama ba daidai ba kullum kokari suke su ya yi aiki da gari don su ga kyakkyawa da sun yarda cewa kasar nan kanta tana ɗauka hoto da abin da musu tana ɗauka hoto za zulzilatul ardu زلزالها وحفرت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما to يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها duk wannan zai faru gobe kiyama haka Allah ya zaka ki girgiza ƙasa zawa, ka fitar da dukka ya ka tafi cikinta nauye-nauye da cikinta kuma yawan taron nan وقال الإنسان ما ce kai yau wanda ya fi kata ne me yasa ne wannan irin girgiza da wannan aiki da sai kuduba azun mamaki ko mutum zai faɗi wannan wannan ranar kusa za ta ba da labari tuhajjitu akhbaraha za ta ba da labaran duk abin da ake a kanta sannan da hoton da shi ta ɗauka inda kai mutu sai a haska da ka ga lokacin da kake a jinsiyar a sanya kake a jin arzikin komai kasa ta ɗauki hoto gaban kasin yi komai ba su kake mutu ba sahabai ba su ga kyamara ba amma sun imani da wannan amma mu yau waɗannan na'urorin kamata su ƙara mana imani su ƙara mana tsoron Allah da na naɗa shiga sai ta yi ma'ina. so da haka yan uwa sai mu yi hattara da irin waɗannan ayoyi da muka yi Sun muka koma cikin tafsiri malamai ibn Kafin ya kawo hadisai don ya kare mu akan waɗannan ayoyi da aka kawo wannan suka ɗauke da bayani muhimmin gaske an gane da ke mun ji dai a can baya cewa wato ainihin da ya kawo wannan Allah ya ta zuru wani rashin wajar ukura ya kawo wancan tsaye da wata karanta to sai ya kawo wata matsala wata ta ce tana faruwa a cikin al'ummar nan dake cewa kama la yahmilu wuzura zai rahu ko yuhmalu zura wuzra rahu kamar yadda shi mutum ba a tsora masa laifin waninsa ذلك لا يحصل من الأجر إلا kuwa ne هو لنفسه haka nan ma baya samun ladan in ba ladan da shi ya aikin ladan ba shi da karan kanshi wani ya yi ɗauko ladan a ba ta a'a kamar yadda laifin wani in yi ba a ɗauko a tsora maka ba haka nan aikin wani da ya na ladan ba za a ɗauko a ba ta ba kun gane da kyau سيتي ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله wa Mani اتبع wannan aya mai girma da muka karanta imamun shafi'i cewa wa allai ne insani illa masa kashin ce ya zaƙulo wani hukunci ya tambada ya zaƙulo wani hukunci ba shi kaɗai ba da ma wanda suka biyo bayan su cikin magabata annal qira'ata la yasilu ihda'u sawatiha ila al-mawt cewa karatu na alqur'ani da ake ta zauna aima mamata don su sami ladan karatun qur'ani din wannan ladan baya isa gare ina fata kun fahimta yau kana da mamacinka mahaifiya mahaifi wani kaka ce ka tara gardawa su ce a yi mahaifinka sauka kana ganewa ka tsana wannan ko ko kuma tun ma wani kan a kai shi ma makamarcin yana da sai a tare a ce a yi mai sauka kaza gaban gawar shi wani kuma an kai shi a makamarcin kan awaki sai a ce sai a kamo a da ko farko ali islami sun sai ce sai kulu sun sai ce lantanawa suka za a kira har ƙarshen cikin sai a kama rarararara sai a ce kaza zan mene sha mai sauka ana haka kuma a cikin mu. imamu shafi'i ya ce wannan inda ba shi ya karatun ba ba a wannan bai sannan hulinsa min amalihim wala kasabihim mamata da ake ma irin wannan ba aikin su bane ba tsururcin su bane ولهذا لم يندب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته يسأل النبي da yin الأمة سيين هكذا في مستهدي بيه wala hasahum alai da kuma kuɗi da su fi haka ba wala arsadahum ilaihi bi wala ima ba wani nasi da annabi yayi irshadin sahabbansa fi haka ko al'ummarsa bai koma a zaƙulo daga wani nasin a ce nasi kaza nuna a iya mamamaci a iya mamaci karatun alƙur'ani kun gane da kyau wala min qul zalika an ahadin min as-sahabati radiyallahu anhu imam sabi ya ci a kiro wani bayani daya ba daga cikin sahabbai yayi bayani cewa ai haka walau kana khairan la sabaquna ilay da koyon hakan alkhairi ne to kai ka san cikin cikin sanin abinda ake a sani lada sai su ne tare da manzo su ne 'yan makarantar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam duk wani alkhairi da wani abin da yake a sami lada sun fi ka sanin shi domin imanin su ya shiraka ya ce wa babul qurbati yaqtasiru fihi ala ko yaqtasiru fihi ala nusufi wa la yatasarrafu fihi bi anwa'il aqsiyati wal arah babi na abin da zaka yi ka ce zaka kusanta zuwa ga Allah ko zaka yi wani ya sami ladan abin da kai din irin duk abin da suke na ibada wannan babin ya takaita ne a kan nasi ba nasi ya zo ya ce ka karanta ma mutum ka ƙwarari ladan za a ba kai mai kyautar ladan kai waye to sai a hakanan ba in ko duk abu na irin wannan ne ba a kawo yasi ko wani ra'ayi a kata domin bai dace ba muhammad du'a'u wasu da amma yin addu'a ga mamaci wannan lallai na ya zo ko ko aka ce mahaifinka da addu'a ko kaddar hamhuma kama rabba ya yi sabira ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka ji kana ina ɗauke yi kai ta addu'a kamar yadda nan gaba ma za su zo na hadisi nasi ne ma yi addu'a da cewa sadaka, da yin sadaka ka ɗau wani abu ka bayan sadaka ta lafiyar kamar mahaifana shi ma ana yi duk da wasu malaman sun safani a kan ita sadaka amma dai akwai malaman da suka fi ake kuma suka kafa dalili a kan haka an gane kyau ya ce da sadaka da addu'a ba za ka yi zama wani alawu to yi zama waɗannan an yi jima'i a kan lalin na samun mamata wa mansusun min ashari alaihi nasuhi sun suka yi bayani daga mai shar'antawa shi mai manzo sallallahu alaihi wasallam ko daga ayatul alqur'ani domin Allah yake shar'anta ko manzo an gane da kyau wa amal hadisun labi rawar musulmin ba ya amma hadisi annabi rawahu muslim sayyidi ana jizar ana jizar bata rabbi allah wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zama kan insanu yanqada amaluhu illa min salati hadisin da Abu ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya rasu in dan adam Allah ya karbi kayansa ya tsada amaluhu dukkan aikinsa ya yanke illa min salati sai daga abu uku kadai wanda muka shafi ana. Sai ne ce wani waladin salihin ya kula daga ɗa na gari da ya haifa wanda yake masa addu'a ko ganin su addu'a ta zuci ko a zaman kai ta a nan kuma ga nasi na hadisi waladun Salihu ya da ula ta da bari salihi ba lalatattar ta ba sai da aka wasu kasan da salaha kuna wanda ya faɗa na gari wanda duk sanda ya tuna mahaifin su ce Allah ka ji kan baba Allah ka ji kan gogo Allah ka ji kan mama Allah ya kafarta masu Allah ya sa sun huta Allah ya wasa kabarin su wannan lahiyar alƙawari ta ne ka sai ke nan sannan au sadaqatin jariyatin min au sadaqatin jariyatin min shi. ko sadaka mai gudana da mamaciyar bai a bayansa ana ta amfana ya gina masallaci ana ta sallah ya gina makaranta ana ta karatu ya gina hanya ana ciki ya gina asibiti ana ta shan magani ya bar wasu gidaje wakati wasu shaguna wasu kamfani duka dan adam ta addinin Allah suna da gudana ba rayuwarsa ita ce ake kira sadaka mai gudana ita ma bayan ɗin tunanin abu ɗaba a rufe shi ba suna fata an yi kama ja a jil hadis wato ainihin da ya ce au ilmin min safa ko ilimin da ya karantar wanda ake ta amfani da shi a bayan rayuwarsa almajiransa sun karatu sun karantu suna ta aiki da karatu suna karatu da shi to shi ma za a yi ta ba shi ladan abin da ke kan kawa karkashin wannan malamai ke ta hali da tafai da ilimi wanda mutum ya wallafa ya bari ake ta karantawa da ma taimaka ma ilimin idan littattafai din da duk yana karkashin ilimi da ake amfani da shi annabi yake wa hadiji wato ainihin da ya kare da shi ne ba hadiji salasa da hakikatin wato jiya ne su aiki wa kaddihi wa amali waɗannan abubuwa uku suna da cikin aikin ɗan adam wa kallon cinin insani illa ma yana cikin sa'ayinsa yana cikin gwamnati mai da kokarin sa kama ja a hadisi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin inna aka yaba ma akalar rajulu wato ma akalar rajulu ne kasbihi wato ba inna wala da gori kasbihi mafi san. daɗin abin da bawa ya fi ne abin da hannun ya tsoro shi sai an shi haka nan ɗansa ma yana da cikin kasafinsa domin kai ne kuma jin zuwa duniya sai ka ba da tsarkin babarsa ta wuro ta ciyar da tsarkin ta shi ma ya tashi hanyar girma wannan abin da kai ɗin sababin su in ya tama zuwa, za ki samu lada an gane da ke wannan da ana so a nuna mana cewa da Allah ya ce wa Allah ya bil insani illa ma sa'a mutum fa bai samu komai sai abin da da kanshi a ce wancan al'ada da ake yi a ce a zauna a yi sauka ka za a waye kaza imamu shafi'i ba shi kadai ba da wanda suke biyo bayansa da wanda suka gabace shi duk sun inkarin abin da ke sa karatun qur'ani ba nasu da zo da haka kayan mu ma'aikanka sadaka yi ainihin wato yi masa addu'a duk Allah ya kai masa ladan kamar da muka ji amma wancan bai da asali an gane da kyau saboda haka shi ne haɗa ya ce wa sadaqatul jariyatu kal waqti sadaka mai gudana ita ce kamar waqti abin da ya wahala ta sannan abin da babu shi kafin ka sami wakaji a cikin ana daɗewa a sai wannan gida na alhaji wani ne da ya mutu ya bari fi sabilillah a rika sarrafa shi ke ba ga marayu a rika sarrafa shi zuwa ga fita da awa da wahala wannan shagunan sai ka ga mutum da gida hamsin ɗari wasu a kano wasu abuja wasu kaduna amma ba zai wani ɗaya ji ya basu fi sabilillah ba ba ba zai banki ne in ya mutu a cikin magana a rage musu shi kenan da ya tsani ji uku ya mutu fi sabilillah to su ne ladan da ta shiga mai da su kina suna cikin kabarinsa har karshen kiyama amma wanda aka rage a matsayin gado shi na wannan hede kuma shi ya jira sakamako shi da za a yi mai yayin ya tsara sai a cikin su Allah ya samu gane so da aka yi kamata mu gane da yawan ake ana fama da yanayi na talauci barace-barace saboda karancin wakafi wani da kasashen da ake wakafi yin irin ƙarfin nan ya zo wani bajetin da ake ƙarfin wakafinsa yan ta ji ke mamaki wakafi ne ya mutane ya bar duniya amma abin da ya bari abin da ke zuwa da shi na kuɗi yan ka ji makonan kuɗin an zo na za a yi kaza da siyar siyarwa azumi za a wayan masu zuwa turawishi za a wayan masu karatu za a yi wa ne duk da wannan duk shekara za a ci da za a kashe abin da za a kashe shi ne na lahira da kana na ana taɓa shi to abin da mutanen ta saba tara kilori manya-manyan su ta kayansa manya-manyan gidaje manya-manyan kamfanin su su ba su je kuma su jira hisabi bandala da kwabo ya aka tara ta balle gida ko ta yi kuwa sama ta muwaye shi yasa yana da kyau hasan mai me hikimar neman kusurka me hikimar kilomita kake me hikimar ainihin aikin tattalin da kike wani da kike shi kuma shi ne kai kokari kai makanta sai ne ka ne makanta abin da zai amfani ka gobe kiyama ba nuna za ka tattara gaban mu magada ba in ba a dace da tabar talibai ba zo gaba ɗin da da dukiyar shi idan ta lalace lokaci da ya yan uwa kan wannan ma sai imamu wato ibn ciki ta mana aya a kan cewa Allah ya in insani illa maza. sa ainihin Allah ke cewa wa in wa inna nahnu fil mawt wa naktubu ma qaddamu wa tsaro. wato lallai mu ne muke raya matitu bayan sun muke gobe kiyama da Allah sannan muke rubuta ma qaddamu abin da suke gabatar a nan duniya sannan wa a tsarahun da a cikin kabari na gudabansu ya bar ba ya bar kuma ina rubuta ana ba su laɗin shi saboda haka sai mu kula da wannan haka nan ya tabbata cikin ingantaccen hakiki cewa man da a ila hudan ana rubu min al-qadri mithlu ujuri man man hu in ghayra an kasu ko an yunqas wato an yunqasu min shi shay'an wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da kwatankwatan lada kwatankwacin ladan wanda suke ce su cika ko kwatankwacin ladan za a ci da a bashi ba tare da cewa rage masu komai ba na ladan nasu ana so a nuna mata a ce malamai da ake ɗaukar malin shakaran cewa aikin mara aiki ne bai kamata ba ya kamata ka fahimta aikin da ya fi kowane aiki daraja ne domin aikin annabawa ne kira zuwa ga Allah ya ce a ilmantarwa shiryawa wannan jiran annabawa ne wanda ji ya tsiri ta saba minti to abin da zai na aiki na gari tana da kwatankwacin ladan ba tare da an rage maka ba an gane da kyau Allah ya ce wa annan ayahu sawfa yura sannan zai ga kayan shi gobe kiyama kamar yadda Allah ya ce wa kulli imanu wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturajuna ila alim da ghaibi wash-shahada wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah ya ce ku yi gwagwarmayar ku aiki ka ce masu kule imanu ku aiki wa sayar Allah wa malakum Allah ba zai ga aikin da kuma da dama yana gani duk abin da bayan Allah suke ya gari Allah yana gani shi sa ya farko shi kyau ka nuna ma mutane a cikin da kike bai dace ba in dan Allah kike Allah yana ganin ka sannan wa rasuluhu manzo ma yana gani domin kai dan abinda wato kai abin da zo da shi ne addini gobe shi zai maka shaida wal mu'minu na mu'min ma za su gani idan da ke dan Allah ai bayan Allah ya gani kuma za su yi maka shaida ba abin da mutane suke mutane suke mutane shaida ba wani ba wa Allah kwanan nan ya dan ya ya gamba shi nan kuma shi ne ya yi ayyuka mu makwabtai shi na alheri ya yi alkawarin wasu zai ya yi tafiya in ya dawo zai Allah ya bai da kuma a wannan tafiya ya fi in ka ga yadda makwabtan suke ta yaba mai suke murna wato suke yaba mai a da ya masu a baya da kuma ya wa shi mutumin sun ke ka ga nan suwa suke shirya kan shi mutane da kyale ce bai su ka masu da sharri ce masu zai mutu nan ne za su ce shiru za su ba su ba su ce wani kuma ta za su shiru amma duk wanda ya je ta ajiya shi zonan bawan Allah ya Allah ya ji kai shi Allah ya taka musu mutumin kirki kwanan nan da ya tafiya ya dawo gidan wani ba ka kayan aiki ba su ba wani ya fahimci na cikin matsala ya mai kaza wani kuma ya dawo zai mai kaza kaga ki aiki kawai sai kuka yi aiki sai Allah ya gani kuma ya nuna ma bayan sa su ma ku gani in ko ba kai nan Allah ba shi kenan dan a gani an gani ba da lada Allah Allah ya ce wa satturaduna ila alimil ghaib da sai duk ku ku gama za a mai da ku zuwa ga masanin gidi shine Allah Wacce shahadati masanin abin da ke fili kenan wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma Allah ya ba ku labari game da duk abin da kuke aikatawa shi yasa anan Allah ya ce ma jazahu aljaza al-awfa sai al kenan sai a katanta mu mutane abin da suke cikakkiyar sakawa ba za a rike musu komai ba da abin da suke shi ne ainihin da za a kaufa Allah subhanahu wa ta'ala da ke cewa idai haramta zulma ala nafsi wanda an tuhu bai na ku ba haramun fala ta na hadisi ko da su na kai na zalunci kuma na san yanki tsakanin ku haramun ku yi Allah ba zai zalunci kowa ba daidai da bayan zarra abin da ke da kai ta ga kayanka sai an saka ka maka shi to saboda haka in haka sai mai kokari dan uwa kada mu rubuci da aikin wani abin da mutum je mu lailin da wani ya tashi ke in kai ta kace sai wa Allah ya kai mu in ba tashi ce babu wani mu wani za ka je ka bacci ka ce wani ke man sai kuma ba za ka yi ba a ce wani kai mu na ta na ne kowa na shi aiki da ake yi halin da wani ke amfani da wani mun ji shi shi shine abin da za ka yi al'umma su ta amfani to amfani da su za a riƙe ba kala da amfani shi don ka ci da abubuwan gasana an fahimta da kyau Allah ya samu gani ne Allah ya ci وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو wa adaka. وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا كنا وأن عليه النشأة الأخرى نعم الله ما أتكيرتي وأن wa anna ila rabbikal muntaha lalle zuwa da ubangiji ka makwara ce muntaha karshen al'amari duka zuwa ga ubangiji za mu koma wa anna ila rabbika wato wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka lalle shi Allah shi wanda abhaka ya sanya ma wanda ya dariya ya dariya ko wanda ya fara ciki ya fara wa abuka kuma shine wanda ya sanya wanda ya kuka ya kuka ko kuma wanda ya bakin ciki da cikin ciki waɗannan ababa duka suna zuwa ne daga Allah wa annahu huwa amata wa ahya lalle shine wanda amata yake tsarwa ko yake matarwa ko ahya ko shine wanda yake rayawa wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal unsa lalle Allah shine wanda ya halitta الزوجين jinsi biyu, nau'i biyu jinsi biyu wato alƙarfi wal unsa namiji da mace Allah ne ya sanya su a cikin halittu min nutfatin idza tumna wanda namiji da mace su suna zuwa ne daga nutfa digon mani idza tumna idan an saka cikin mahaifa wa anna alayhi nas'at al-ukhra sannan kuma har wa yau yana ga Allah ne subhanahu wa ta'ala النشأة الأخرى باك هلتا تدعم باين أمتي فينا أتاك ما يد قوة مثلا رنسا أتاك هلتا تجوزن سأكمكو ومن جنين تسالي بك ونن أيكي الله با mai jin shi in ba Allah ba waɗannan ayoyi duka ana mana bayani ne da a nuna mana da za a faɗi wani mai zuwa a cikin ba Allah ba ba mai jin su in ba Allah ba waɗanda ɗin da aka faɗi aka ce ana karanta shi da fasihi a sai a bin kasar shi ce in ka ce anna ba ka ce inna ba Kaya yi adadi ne a kan abin da muka karanto baya wa za a yahu kawfa yura sun ma ko yi jiza hulje za sai ka ce wa adadi ne a kansa. Ya ne da kyau, duk maganar kenan tare take ba ta yanke ba yadda cewa ainihin abin da ya zo cikin littattafan annabi ibrahim annabi musa ga cikin ƙur'ani to haka ma ya zo har wa yau dai a cikinsu cewa wa anna ila rabbikal muntaha zuwa ga ubangijinka almarji makoma kike wal masir ba'da al-mauti wa makoma wacce za a koma zuwa ga Allah ta kan kama a cikin kowa to dina ga Allah kuma wannan bayanin ya ma so a wadansu da kun gane da kyau wa annahu huwa alhaka wa abka wannan shi kace annan kina amma kace wato wa inna tilara jika to magana ta zama sabuwar wancan bayani da aka ce cikin littafin Musa ko takardunsa da na Ibrahim su ce qur'ani ya magana ta ƙari ya cikin kace wa inna a fara wata sabo magana kinin ka gane da kyau duka a ji ta zo ta zo da wa anna ta zo da wa inna saboda haka kowace kuma ka ɗauka ka fassara da malaman tafsiri suke fassara ka tayi ina fata kai wa annahu huwa haka man sha'a Allah shi ne wanda yake darantar da wanda so ya dariya dariya ko dariya ɗannan malaman tafsiri suka ce wata siffa ce da take ɗansa ga mutane kaɗai mai dariya sadda kake farin ciki in ko kai aka ci kowa ya gani yana cewa yaƙe ne dariya ba ta gaske ba ko yana dariya amma ba da gaske yake ba dan ba ta da farin ciki ba haka nan kai kuka sadda kuma ku gama da bakin ciki an gane da kyau duk da wani lokacin idanu zubar da hawaye saboda ne wani farin ciki amma ba shi ne asalin kuka ba kuka shi ne wanda hawaye ke zuba yayin da wani abu damuwa ya samu an gane shi to saboda haka wannan sifar da dan adam kuma take ne ka ce ah, to ai ga jaki da kuka amma jaki ai shi kukan shi ne da suka ji dukan shi kada kake dukan da ya mai kuka sai ka ga shi wani raki shi ke san shi da shi ake shi kawai cikin dare ma ta yi shi kayan shi A ga wannan haka da aka sama raki na shi ba hauki ke ta kukan jaki kukan wako kaza kaza kukan waye duka amma ba kuka ba ne. haka suke lokacin da suke kayan su jaki san da yake kuka yana yana yin kukan shi wanda da ya gama shi zai bashi abinci ko zakara yana tsara su yake tsara shi ko rena ko amma shi dan adam waɗannan ababen Allah ya saba su kada ya sami abin farin ciki sai ka gina dariya Mai san da dariya za ka zo ba yanzu sallallahu yana murmushi idan sa suna gane sadda ne da yake cikin farin ciki kuma suna gane cikin cikin bakin ciki za su ga yana murmushi fuskar shi ta yi haske yana cikin farin ciki kenan za kuma ki gane bakin cikin su jijiyoyin na cikin su tashi idan ba yanzu ku tashi da shi jawur alama yana cikin mutum cikin sallallahu alaihi wasallam to saboda haka waɗannan sigobi ya ke nuna maka waye ke ba su wai halitta wasu ga ɗan adam ba ɗan adam shi ke yin kayan shi kan shi ba a Allah ne ke sa mai su saboda ne wato wa annahu huwa haka man sha'a ai abrahahu wa abka man sha'a bi ma'ana ahzanahu Allah ki shi ke sanya ma wanda ya so wato dariya ya yi ta tada Allah ya so yi saboda farin cikin da yake tare da shi Wannan ya sanya mu wanda ya so ya kuka ya kuka saboda farin cikin da yake tare da shi duka Allah ke sanya wannan yanzu aka yi tsakar masarashi babu kama haifinka ɗan uwanka waye ne daidai lokacin hawa ya zama rika zubo maka kuka ba ku kuka ne. har aka ware a cikin hadisi aka ce ba wanda aka yadda ke shi da kuka na sharfe amma na raki wayo ka ba shi kalala haka ce wannan kuka tana tsara ma mamacin ka azaba ana ya masa azaba sama zun kukan ka an gane da kyau sai kake kukan amma ana mai azaba wasu kilo su ce to yanzu ko muka ce wani bai dauka laifin wani yaya ɗan uwan mamaci da yake duniya yake masa kuka shi kuma yana kabari kuma za a rika mai azaba kuma yanzu muka ce la tusurwa su ci muzar ukhra ya haka kenan nan ba su kare wahara wala su ci babu hadin da aka ce shi ne, duk wanda ake ya san ɗabi'ar al'ummarsa ko ƙabilarsa ko jama'arsa ana ma mamaci kuka ya san wannan bai wasiya bai ce kar a yi masa kuka to in an mai kukan laifin sani dan na cewa bai hana ba bai wasiya ba to saboda kan ai za a yi masa amma da yau tun da ran sa ka ce in na mutu wanda ya min kuka na laifi kuma malamai su ce ko su kukan ba za a yi maka azaba ba an gane da kyau amma tun da makewa ba, jiba kasan ɗabi'a ce ta al'ummar ka gidan kuraki ake ana ihu wai yawo mun bari mun lalace yau babban jiwa ta faɗi babban rinfa waje mana kayan sallawa zai ba mu alƙalaƙala babu Allah nan, ba Allah ne da ya ba ku shi ba ku san Allah zai ba ku ba wannan ajiyar kuna yin ta in ka san haka ake baka hana ba ku zai maka ba saboda haka har yau kenan saboda ɗin ɗin ɗin ya tafe ka kun gane da kyau abin da malamai suka fi kenan saboda haka kenan wato ainihin kuka da dariya duka Allah ne ke sa su ma'ana bakin ciki da kuma ciki duka daga Allah suke shi ke sabbawa ma ɗan adam su Allah ya samu gani Allah ya ce wa anna alaihi nas'atun ne wa annahu huwa amata fi duniya Allah shi ne wanda yake rasa da bayan a duniya wa ahaya lil ba'thi kuma yake raya mutane domin yin sakamako domin taruwa a bincike kowa ya ga abin da yi waɗannan ayyuka dukkan Allah ne sa ba ka cewa wani ke kashe kowa ne raya wani aljihi haƙi ga kana bauta mai wani kaza kaza dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah sai ka wahada shi da su ka kai shi da su kar ka dauka ka kai su zuwa ga wani ɗan halitta wa annahu khalaqa zawjayn aytin kaini Allah shi ne ya halitti siliki biyu dangi biyu ko biyu wato Azakara, wal unsa namiji da mace ya sanya su inda na mutane ne min nutfatin daga tagon mani ai mani Za su tumna ai tusabbu fi rahimi idan aka zuba shi cikin mahaifa daga nan kuma shi ne shi Allah ya ce zama tsoka da gudan jini daga gudan jini tsoka daga nan a zo a yi kashi a yi waye a jiji a fitar da tsarin zamanin yau cikin duniyar nan kamar yadda muka karanta ko ya kamata mu gane wannan mutum tsoron Allah ba ma nan ba a baya muka karanta kafin ma wannan cewa an halitta da ma'aikata aka nuna sama a nan da aya tun daga nan mutum ya kama nan ko sannan a zo a ci daga mani mu kenan aka kowa daga igon mani wulakanci cikin maƙi mashi ne ya kamata yan tsaro ba ka zaka yi wani kana wani jiki da kai sai ka koma ka ga asalinka ka ga daga inda kake turfaya ka san da ka san ba abin da zai girmama ka aure Allah illa ka fawa amma kike kai wani ne aure Allah kai ba kowa bane in ba ka da jin tsoron Allah waɗannan ayyuka Allah ne ke yin su saboda haka wa anna alayhi nas'ati al-ukhra har wa yau ta Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin sake halitta ta biyu ta al-khilqatu al-ukhra lil ba'th ba'da da khilqatu al-ula halitta ta biyu da ake yi bayan ta farko da Allah ya yi mana gamu a duniya yanzu bayan mun rasu kowa ya tafi kabarinsa ya masu tashi to sake kuma wata nasa a kofara wata halitta ta daban a sake mai ma kowa ransa dan mutum ka rurin hisabi wannan ba aikin kowa bane aikin Allah ne kowa wanda ita ya ce shi zai jakire ba zai sake dawo da ransa ba kowa kuma ba wanda zai kuya bayan an mai kowa ne kuma kowa ya ji kiran nan da aka ci za a yi kuma kowa ya je filin da aka ci za a tare kai kuma kowa shi an masa hitajin Allah samu kyautu a wannan rana na ta daya wa'annahu ne Allah ya ce وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا باب قال ملك سيرك وأنه هو أغنى وأطغى har wa yau Allah shi ne wanda agana ya wadata wanda ya wadatar wa aqna har wa yau dai ya wadata wanda ya wadatar ana nufin wadata ta kadara ke wannan wadata ta kuɗi wannan kuma wadata ta kayan kadara shine akana wanda ya samu har ya aje ya zama ya ci ya aje ya zama kadara kenan to duk Allah ya shi mu bayan sa wannan wa annahu huwa rabbu shara har wa yau Allah shi ne ubangijin tauraron nan da ake ce mashera wanda kan a jirgiya ake bauta masa shi wannan tauraron yin halitta ne kuma Allah shi ya halitta shi ashe wanda ya halitta shi ya kamata a bauta ma shi ba wa annahu ahlaka adalil ula har wa yau dai Allah shi ne wanda ya halaka adawa na farko ma'ana a akwai adawa akwai samudawa to adawan Allah shi ne ya hana su lokacin da suka yi dagawa lokacin da suka nuna su sun isa wasa muda kama abuka haka nan samudawa su ma su ma san da suke nasu su ƙarƙazar Allah shi ya halaka su kama baka ba a rage kowa a cikin su gaba da ya ka share su wa kauma nuhin min qablu gabanin adawa da samudawa ai sannan ake mutane annabi nuhu ko to su ma gabanin nan su ma kin ai an halaka su innahum kanu hum azlama wa adala su mutane annabi nuhu su sun kasance azlama sun ci zalunci wa adala sun ci ƙetare iyaka da shishigi wajen abin da suka yi ma Allah saboda haka su ma gaba daya ka share su wal mu'tadi ahwa hakanan mutanen garin nan kuma wanda aka kikiɗi garin aka harbi su aka yi mai ruwan mai na wuta su ne mutanen annabi lutu su ma a hawa su ma duk an tafi da su an gama da su fa gashaha ma gasha inda ya lulluɓe ya lulluɓe su a wannan rana na azaba nan na rako da aka yi masu na bumabumai da gidajizai na wuta da aka yi wa makarin bayan an wata kaloshi wannan duka ana gaya mana ne ɗan uwa dan mu zama mu shiga kai ta mu in ƙur'ani ya kama maka kisa adawa samudawa mutanen annabi musa fir'auna da tsiyakakun ne da waɗannan mutanen annabi lokaci fari ake ba a zama kaje da dan zance irin ayyukan dukkan su ɓarnar suke a ban kasa Allah ya fushi da su ya ainihin halaka su shi yasa sai aka tattaro labarin sa ka kawo cikin alfarhani aka kama wannan al'ummar don kada ita ta irin wancan aikin an gane da kyau to amma yau ya sa'anin yake da al'amarin yake yan kuwa ko kun san matsalar da ake ciki muka dawo kan ayon aka ce wa annabu huwa agna agna nasa bil kifayati bil amwali Allah shi da wanda yakan wadatar da mutane wadata ta wanda wani za ta ga an ba su dukiya kamar yadda ta ifa. inda ana cewa ta isa ko amma annabi ya ce an adam ba ce abin da aka ba shi ya isa ba sai da aka hambuto kasa a saman kabarinsa ba ka bari ban da aka aida wasu yanzu ce su kam alhamdulillah dai zuciya ce su ta ko domin ban da wannan din ɗin zunzurutun dukiya na kuɗi kenan wanda fassara farko wasu malaman haka suke mata cewa ainihin adana nan an ta shi da dukiya ta kuɗi zun zurutun shiga sanan kun san wasu kuma yawa an ba su wani kuɗin shi a bankuna da yake da su shi kaɗai ya san abin da yake da su dan ba zai kira maka ba miliyan nawa ne in san shi da wannan miliyan ta malam ko miliyan an yana wannan magana yadda ake ne bilba miliyan kenan yanzu ma wuce wannan sai ne ke ta a ce ne ne yanzu ji ake yi kuma ne yanzu kaza kaza ya wuce biliyar su kaza kawai ina za a ke su ne yan kuma wannan hamshakin kudi ɗan allah a rika kawo su ma ana taimaka ma bayan allah ana ɗaukaka addinin allah ga wasu na fama da talauci ga mutum yana tafiya kamar talauci zai magana Sai da kafin shi lalle wannan fakirun miskinun zimanin kima fakir babu shi kawai abin da zai ci wani banda abin da zai cin ga ciwo kuma ya shiga ciki ciwon kuma ba magani ba yadda zai yi ciwon na ciki kuma talauci na ciki kuma ga wasu su kuma Allah ya ce shi ne arana ya wadata su da shi dukiyar kuma karu ba da gobe kullum yadda ka san mutum daji da da haɓaka su ne aka na ke. to wa ke masu irin wannan ne tsammanin su suke masu wallahi Allah ne ke masu duk da wasu sukan haɗa abubuwa na safe tsafe shi yasa ma tsafin sai ka ga ya hana su aikin Allah da dukiya galibin masu wannan hannun shaƙar dukiyar mace muku duka ba akwai bayan Allah na gari wanda ta hanyar Allah su kara su Allah ya kara mana irin su. ba wallahi akwai wanda suke sun hada da harkar kafi yasa tsagin ba zai bar su zuciyar su bi ita ba ko ba zai bari su aikin Allah da dukiyar ba ba zai bari su dukiyar su nema ma kansu lahira da dukiyar ba ba ga mutum yana da kuri amma wani abu da yake a gefe daban ko ya da wasu kwali ko da wasu tsuntsaye ko da wasu macizai ko da wani aljani ko wani gidan tururuwa ko gindin wata bishiya wani wuri da yake zuwa yana ziyarta da dare ko duk sati ko duwata ko kaza ko ɗin surkuki inda za ki ko wani kwazazzabo da za a ce ke ya je wurin akwai ko babu haɗa haka ake yi da haka ake fara duka. mana an haɗa neman dukiyar da harka ta tsafe tsakan harkar jini sai ya shan jini wani sai yana cin naman matan adam sannan duke za su zauna wani ce yana duwaki sannan wai za ta zauna wani ce yana fitanke sannan za ta zauna wani ce yana yin zina da ina lillahi wa inna ilaihi sai abin da Allah ya hana shi ɗan zai zo ya zayyana maka yawai sannan ya tara dukiya da bai dukiya wannan dukiya bayan Allah shi ne yake wadatawa wa annahu huwa ko eh da ake ce huwa annahu din ya isa annahu na kawai za ka ce shi ne fa shi Allah a gara shi kyautata amma sai mutum ya bar wadatawa Allah ya tafi ne ta wani shi shekaru ne bayan dukiyar ta samu kuma ta zo ta zo mashi bala'i ta zo ta kwanci hankali domin an dabaibaye shi da wasu abubuwa zaman nan da zai zo ya ji karatu bai isa bai zo ya zauna bai isa ba wani abin da aka gaba bai shi jin karatun ƙur'ani jin sunna jin wa'azi zama da mutane na bai isa ba cikin sun raba shi da su ta gani yana wani aiki da shekar kawai in ka duke yana ba da ita inda za a ce maka mu ne da kafirai inda za a ce maka mu amma ya ba da ita sai ke ta mamaki wani ga dukiya bai baya a kyana ya zai yi ta ya zai yi ba yana da bai bai da wasu awamin da suke kafa wasu kwaman da ake ba shi daga wani bangare daban ba wannan ubangiji da manzo ba irin wannan dukiyar ɗan uwa da ka yadda ka jefa kanka cikin ta ka tsaya irin dukiyar da Allah yake wadatawa ko muka dawo wai sai ma wai wadata ne alayyadina yana na haka aka ce wadata ita ce wadatar zuci kina ba za ka wanci wannan magana ba magana annabi ce in har ba ka sami wannan ɗan uwa tana cikin hankara. duk irin da za ka kara na dukiyar nan na duniyar nan ba za ka wadata ba ko za ka wadaci ne tun ƙarfi na kashi ke so kake a najeriya ka fi kowa kuɗi to najeriya ta ke duniya ana zama mai kuɗin najeriya suka ce to afirka kuma kuke so wanda aiki ya sami ka da ka ce za a wurfi su zo yi kai gwagwar maya da masu kuɗin duniya su kajin ka cin wannan burin kuma kuɗin sai ka zo a cikin mabuɗin ciki nan to kowai kudin unguwan ku kace kai kudin ku sai ka kai da kudin unguwan ku ka dauka maka kai amma ka dauka wanda ita zikiri gaba na yau ne Allah ya bani abin da Allah ya bani Allah ta sa ya ci wannan abin ka nuna man ya ishe ni to a ciki sai ka ga kai sadaka a ciki sai ka ga kai alkhairi a ciki sai ka sauke wajibi cikin wadata kana haka kana wa rayuwar tana tafiya har ƙashin ne kiran ta yi shari ita ce wadata amma baka wadata ko kullum na sama kake hange wanda ya fi na alhaji wanda ya tara kaza alhaji wani shi ba za ka taɓa wadatuwa kuma za ka zama bawan zuciya wahala ta ce sai amma da ka sami wadata wacce take a ka'ida na harshen shari'a ka sami wadata zuci kare na gina ne ya sa kullum kake addu'a Allahumma inna nas'aluka wala gina muna ko ko ba ka da shi a ga kamar tana da shi ba ka kamar kowa za ka ji ce a bani zan ci a bani zan ci wani ba ruwanka Ifa kinan kamewa sannan wani gina da wadata ila jiki inda Allah ya ba ka kasuwa wanda yake da miliyan ɗaya ba ke sadaka kai da shi shida naira nawa naira dubu ɗaya da miliyan ɗaya nawa ne tsakanin ku dubu ɗari tara da tasa'in da tara dubu ɗaya idan kai fasin da na na na sadaka kai da kashi ya ba da miliyan ɗaya kai nawa ne fasin da cinka ɗaya cikin ɗari shi ya ba da miliyan ɗaya kai kuma nawa ne daidai da tashi dubu ɗaya nawa za a kafarta so ɗari a kuɗe sai ku kawo a jirgin kama na naira a naira ɗari ai can fasin ko sai rinsa ɗari ya ba da nila ya gaba da naira goma to fa shi ne daidai da shi ko ana zuwa za a yi kula kayan ba da nila ya na ya wani kokari sai kuma kula naira goma ya fi daidai tashi misali zai ga idan ana ya ba ta wajen ta zuci ka zo ka ba da cikin dubu ɗarki ka ba da naira ɗari biyu to shi nawa zai ba ki nan ya bi sarki din ku sabon ku ne ya lissafi in ka ba da ɗari biyu nawa zai ba ha to ka zo da ya lissafi miliyan ashirin zai ba ɗan uwa wani yana dubu wajen. ya ba da miliyan ashirin kai da ka ba da ɗari biyu shi da kuka daidai haka ake yanzu a wurin sadaka a kayan nan talaka mu almajiran mu dan da za ba da masu miliyoyi nawa suke kasuwa da miliyan goma miliyan ashirin kudin kuma suna nan tankance Allah ya samu gari to shi yasa kullum tunda Allah ke wanda ta Allah ya wada ta mu ne ke kuma sannan wa akala haka ce Allah subhanahu shi ne wanda yake ainihin wato wanda yake wadatarwa wadatar da karawa kun gane da kyau domin anan da aka ce aka fassara wannan kalmar wannan huwa kana sai aka ce wa ana ai a almana almutabidu tayya wanda aka ba shi dukiyar da ya samu kuma haya da kadara dukiyar da ake kai don jin da ke kawai ita ce ake kira kana ko shi ga wani yana dukiya ta kadara kuma ba shi da dukiya ta kuɗi kamar ba shi lafiya ne a duniya za ka same shi wajen saniya ɗari ɗari biyu sama da haka da rakuma da waye amma a jirin shi ba dubu goma ko wannan ita ce kenan kenan haka nan haka nan wani a ya tara kadarori ga sunan filaye gonaki gidaje kadarori iri iri ko daban daban to duka Allah ne ke yin wannan gabayansa kuma a ƙarƙashin wannan in wanda aka yi mashi kai ba a yi maka ba karkai masa hasara baiwa ce daga Allah Allah ke rama arzikin sai ba wanda ya sai a fili da wanta akan wanta dan a jarraba ku ku ka ga za ku shi da aka bashi zai sarrafa ki da Allah yake ko ziki kai da aka hana ka za ka haƙura ka daure ka nema wurin mai shi ko kai ma za ka lalace ka zama ɗan tumatanci an bambanci da bara da sauransu ko gane da kyau ko ana so shi an mana wannan duka aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda yake sanya wato ainihi da mallaka ma bayansa dukiya zunzurutu ta kadara ko kuma wato zunzurutun dukiya da kuɗin kidan Allah ne zai ma bayansa wanda ko ne kamar yadda muka ji anan ai an gane da kyau wa annahu huwa rabbu shi'ra shine ubangijin tauraron nan wato wanda yake kanar ta ubadu fil jahiliya wanda yake bauta mata wannan tauraruwar lokacin jahiliya suna kiranta al-shi'ara to ba wani tauraro da ke bauta ma tauraron rana ko na wata ko na ranar taurari dukkan su halittu ne na Allah Allah shine abin bauta domin su ma halittu ne su ba su ake bauta ma wanda ya halittu da ake bauta ma wa annahu ahlaka adan al-ula Allah shine wanda ya halaka wato ainihin wato mutanen annabi hudu su ne ainihin wato a ina ko ko mu hudu kenan an gane da kyau su ne al'ula ana wal ukhra mu Sale? na daban ɗin su kuma na bayan su ne mutanen annabi Sale? su ne samudawa kenan ko shi ne dukkan su wa samuda da samudawa Allah ne ya hada kansu yayin da kowanne su ya dagawa ya wuce iyaka waɗancan aka halaka su da abin aka halaka su da shi don sani ko kamar yadda nan ibn kasir ya kawo dan ya rafin ali da farko adawa a cikin suratul fajr Allah ya ce ba mu labari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi alim karamazati ni'mal allati lam yukhraj mithluha bil ibad alam tara kin ba ka gani bane kaifa ana rabbuka bi adin ya ubangijin ki aikata da adawa ki iman wato adi shine tsage shi da ramadatul kan gani da kyau wanda yake zatul imadi ma'abutin tattawar tsayuwa ko adawa Allah ya halice su wata irin halitta mai kyau ga ƙarfi ga tsawo ga girma ga abin nan amma duk da wannan girma halitta ta su da ƙarfi na bala'i amma da aka tashi halaka su da aka yi masu shi ya sai Allah yake gaya mana da suke alifi lam yukhlaq yusla fi fil bilad wannan Allah bai taba halittar mutum halitta yusla a kwatan kwatan da cikin ruwa ba a cikin duniya Allah bai taba halittar mutane masu girma irin adawa ba amma da aka tashi halaka su da aka masu kanu min asaddin nasi wa qawahum wato a da su alallahi ta'ala su ne mafiya tsananin ƙarfi cikin mutane Allah ya halitta masu yawa ga tattali duk wani abu da na ci gaba ya wanda ake da shi bai kai irin da ba ana ganewa da kyau amma duk da haka suke tsohi shigi a ƙetare iyaka a kan manzansu wa alaƙashimallahu jirihin tsarfar atiya fakaraha alaihim kama a wa samaniyata ayyamin hukuma Allah ya ce cikin su aka halaka su da wata iska farsa wato mai ƙarfin bala'i wasu tafiya a tafiyar ta da ƙarfin da ƙarar da komai haka take tafiya cikin hakan inda za ta ji inda za ta da komai da iska aka halaka su farsar Allah ya hore ta safar ba layali cikin kwanaki bakwai aka huce ta akan su dare ne bakwai wa samaniyati ayyamin da kwana takwas dare bakwai kwana takwas ya zama ta zo masa husuma yadda ta san ana girbe gona jiya ka tare da ita tsaye yau ka zo ka samu komai an girbe ta ka share adama. to idan iska wannan mai kifari ta ta halaka wancan mai ƙarfi to yana ga mutum ne yan sakurkurai mu al'umma yi da yake dukkan mu shekarun mu ta ɗauki shekarun nawa kake cikin ko saba'in ka haura ka tafi ɗari ɗari da ashirin ka gama yawo daga nan ka zama sai dai a kwasa a kai a ajiye a abin nan in ka kai ɗari da ashirin kuma tana da yake ko ko ba ka muke bane ne halittar jikinmu ma kan ke karama ce ba wata ba amma yanzu zuzu ɗanar da ake a maka hannu. saboda cin tsarki da zuwa na bidiyar ta tara al'umma kamar da ake a dawa Allah ya ban al'umma kowa ya abin da yake sai gobe kiyama kowa a tafi shi akan abin da a mutanen adawa abin da suke a yau ana yin shi ne bautar gumaka a yanzu ana bautar gumaka ko ba a yi wasu zukatan suke bauta ba wani wai da suke bautar zuciya wai wai wai wai zuciya suke bauta ba zuciya Allah ya sauka waɗannan su ce nan adawa su kuma samudawa su ma haka na Allah ke fa ba a yi da marahun falan dan falin su kada gaba ɗayan su ba a rike kowa ba gaba ɗayan su dan marasu ba wani ɗaya da saura wa qaumanu min qablu da mutanen annabi nuhu gabanin su adawa da sabudawa aka yi su wato gabanin sinan innahum kanu hum azlamu alaha su kan sun ji zalunci kuma su ji dagawa a cikin kamar da minan ladina min ba'dihim sun ci kaurin cin da tsaurin cin kun san annabin su annabi nuhu sai da yake kare ɗari tara da hamsin shekara dubu ba hamsin ne masu wa'azi amma suka ki suka ji sai ƙoƙarin su hana kashi amma su ɗin aka shayi aka halata Allah ya tsira cikin kashi yasa muna kan tsida muna kan kuɓuta mu koma da Allah mu gyara aikin mu Allah ki ci wal ko ahawa wal ki kata ahawa da mutanen nan wato mala'ina lutin na garuruwan nan na annabi lutu wato ainihin kuma haka nan allabaha alaihim Allah ya jirkice su aka daga garin jikin zuwa sama wata ala aliyah ta filaha haka sanya saman ta dawo kasan ya koma sama sama ya kuma kasa ina lillahi ina ilaihi raji'un wa amtara alaihim zalika min sijilin mawdud sanan da ka bayan an daga garin an ci fashe sama aka ce sai da mala'iku ke kirin tarar zakarun garuruwansu sannan aka wancan kirin da kufa sannan bayan nan aka yi masu ruwa na duwatsu min sijji mango na wato duwatsun da suke an ɗauko su ne daga cikin sijji wato dafafu gasassu Jawar irin su aka ɗauko aka ko masu haka aka da ga wannan garin ana ganewa shi yasa fali hasa kala ba gasha ma gasha hadin da ya rufe garin ya rufe garin min al-ijarati allati arsalaha alayhi da duwatsu da aka watso masa a kansu amtarna alaihim matsara Allah ya ce muka yi masu ruwa ruwa a kansu ruwa wani iri ruwa ruwa irin wanda ake mana Allah ya ce tafa a matsarul munzari haito hotel irin ruwan masu waɗannan da aka yi musu gargaɗi ba su zuba wanda lokacin amfani suna zaton ruwa za a ji suna kwaɗayin ruwa hadari ya taso kuka san hadari na tasowa rigirgi bakin irin kowa na murna kan a ruwa za a ruwa a shi ruwa ne ruwa wanda ke ɗugwa mai sanyi ba a shi ruwa ne mota haka ba ce ma masu luwaɗi sai kuma a yau wannan zamanin namu ka ga wani matashi na tafiya yana jijiye duwawu ya ɗauko wani ya faɗa a abin nan tun wannan shi wani dama na wai wannan ɗan luwaɗi ne shaɗi ya ji lai ƙarara ma yana nuna shi na wai wani wani yana identify ɗin shi ne yana tafiya yana jijiye duwawu sannan kuma ya bar fuska ta ƙyalli ga ta mace wannan kuma ya ɗauko hankici ya ba ƙarami suna jibi na waje da irin wannan wani ya ce man ka irin waɗannan su ne ƴan luwaɗi to ban san haka ne ke ne a ko ne haka ne to yanzu idan gaske ne shi su rili da ɗan wani da gaske ai idan haka ne irin su kamata a hukunta su amma a bar mutanen da za su iya sha mutane bala'i a ban kafa da aikin da wannan suka yi su na farko ga abin da aka masu gari gaba ɗaya aka wata kalar Allah ya tsaye a cikin al'umma nan ake har wasu ma wasu wannan aikin sana'a wasu kuma su ɗauka wai ita ce hanyar da za a yi kuɗi an yi haka za a yi kuɗi ko sai an yi haka za a yi mulki ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan duka wato ainihin wahayi ne irin na shaitan da yake ma wasu dan kawai ya raba su da hanyar Allah da Ko da haka yan uwa ku sani yin sallah da azumi da zuwa haji da umara wallahi ba shi zai kika aljanna ba ki ka tsaya ka haɗa su da nisantar abin da Allah ya kika nisanta dan kayi waɗancan abin da kana saban Allah kana ta taɓa da zakka sallah da azumin ka ba za ki ma amfani komai ba inna salata tanha anil fashai wal munkar ko A haka sallah take in dai yi kyau to za ta hana ta wani alfashin shi nan ba za ki ke kyau sallah ka hajjin naka da kake zuwa da umran ga akwai wanda suke komai su dauka umran sun su shi da umran ibn isa waje sun wanko zulman da suka fata rainin zunubin to irin zunubin waɗannan zunuban kuma ka yi ka gama sannan kuma ka dawo kuma ka zo ka ci gaba da kanan ka ciki ina umran ka ta yi kyau ka dawo ba za ka kara sa gaza ba Allah ya samu gyara saboda waɗannan ayyukan uwa munanan ayyuka ne waɗanda suke ya kamata ya zama cikin mu ba a yin su don kan mu jawo mu bala'i ne Allah ya ce. Fabi ayi ala irabci ka ta tamara, ha na birun milan nuzurin kula, hmm. azifatin azifa. ليس لها من دون الله كاشفة الله بلغ تشكيك فبأي آلاء ربك تتمارى shin game da wani irin ni'imomin ubangijinka ta kamara kake mutu ko kake jayayya kai dan adam haza nazirun min an-nuzur al-ula wannan abin da kaji daga bakin nan gargadi ne fa wanda annabi ya zo da shi minan nufirin ula daga irin gargaɗi na wanda suke na farko ko kuma shi kan shi manzo da ya zo da gargaɗin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fa ne na farko ba a'a ya zo da annuzur gargaɗi ne wato irin ya zo da naziru shi mai gargaɗi ne ula irin gargaɗin na farko annabawa da manzanni su zargaye shi azifatil mai kusantowa ba ta kusanto mai kusantowa ta kusanto laisa lahamin lahi kashifa ba wanda ya kasance wanda zai iya bayyana ta ce ga lokacinta gasar da za ta kasance amma ta kusanto kuna ganewa me ke so a yi mana bayani a nan ta farko bayan wa'azi da gudana mai yawa tun daga farkon ayoyin nan farkon wannan sura shi shine a nan bala sun maɓaɓa ba,'' wato kafin nan ki ko za ka ce ba zai a ala'i rafi ka tsaye wato al'amahu wato ko da wani irin ni'imomi na sani addalatu ala wahdaniyyati wa qudratihi da kamara daga waɗanne irin ni'imomin da ya maka ne masu nuni da kantaka sa da ƙudurar sa kake ja'iza ko kake shakka ta tamara bi ta shakkar ayyukan insan ya kai mutum kai mutum mai taurin kai duk abin nan da aka karanto a baya ya kamata ka rausai kai imani ka ji Allah ka bi manzo ka bi Qur'ani sunna ko ku za ki ci gaba da ja shi ne Allah ke faɗi a matsayin jawo hankali ko dai ayi alaƙi rabbika ta kamara da wani ni'imomin ubangiji ka kake musu domin a aiko maka manzo da imani a sauko maka da alƙur'ani ni'imar a bambanta ka da dabba ba abin da ba hankali ba ni'imar bayan nan ki bambanta da kajirai su da suka yi aiki da ƙur'ani da suna ni'imar to wannan da me kake musu wannan ni'imomin na ubangiji bayan wannan zance sun ma'akaba alamar muni sura sai Allah ya biyo mazance kamar samarin kiran ko kanun ayi da gaba na labarai Shi shine faƙali sai Allah ya ce haza jirun ma'ana haza muhammadu wannan fa muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tafsirin suka ce haza ana nufin alƙur'an wannan fa ƙur'ani kaji abu guda ne wannan manzo ne domin shi zo da qur'ani yake bayani shi to nadirun mai gargadi ne fashi kuma gargadin ne yake yi minan nuzurul ula irin gargadin na farko ai min jinsihim irin jinsin abin da suke na gargadi irin shi domin manzanni duka da sanin ɗaya ci ko dukkan su amma arsalna kamar qablika illa ha abdullahi rijalin nuhu da dukkan wanda muka aikata gaba muka aiko gabanin ka ba wasu bane kafin mazaje irin ka ba wani mala'ika da muka aiko ko sannan kuma duk wanda aka aiko din da a wasu ɗinki ya tuce ne eh, eh malakun min ilahi kiri ba ku da wani allah in ba ne ba ila a bauta in ba ne ba dukkan za ka ce yana dukkan manzanni sun tarayya da kan da awa ta tauhidi ko da sun bambanta wajen ibada yanayin ibada ta amma ɓangaren aƙida abu ɗaya ne dukkan su suna ta bauta ma Allah shi kaɗai ba su da wani abin bauta ba Allah ba to wannan irin gargaɗin irin shi kuma su zo da shi rasulun kan rusuli kablahu manzo ne kamar manzanni da suka zo gabaninsa ursula ilaikum kama ursilu ila aqwadihim an aiko shi zuwa gare ku kamar yadda su ma aka aika su zuwa ga mutanen su ba ba ba shine wato farin shiga ba ake ko ba shine na farko ba kafin sa wasu annabawan sun zo kuma irin abin da suka yi shi ma shi yayi shine wata ayatun cikin zuwa a Allah ke cewa kul ma kuntu bid'a min rusul ka gaya musu ma kuntu bid'an ni ban kasance farau ba dina rusula a cikin manzanni mana ba ni ne na farko ba a aballi ne ma na karshen manzanni da suka zo a baki na duk sun zo ba ni ne farko ba ba ni ne farau ba akwai wasu gabani na a shekar kilan abin da ya kamata a bi manzo sallallahu alaihi wasallam gargaɗin nan da ya zo da shi saboda ya zo da gargaɗi irin na farko ba wani sabo ya zo da shi ba balle a ce ya zo da wata shari'a da ba za a iya kwaikwaya ba ba za a iya koyi da shi duk abin da annabi ban da hususiyarsa wanda kowa zai iya koyo da cikin cikin al'umma azumin nan da aka wajabta mana za mu ci da shi yasa kuma ga shi muna yin kuma da kai da kake da wanda bai zai bambanci lokacin da aka tafi yakin badar cikin ramadan a cikin shi kuma da kuma wasu suna ajiye wasu ba sa yi wanda ba su yi wanda su ke yamma ga wani rauni tare da su ba an gane da kyau azumi bai kara ma mai shi wani abu na rauni ke kyau ya kasa da rauni Yan ba ka da lafiya amma lafiya ta kalau azumi sai ya kara maka lafiya yanzu azumin da kake yi ka ji na rauni ya ragu na ka ka ji rauna ka asibiti nauyin ka ya ragu wanda ya ragu dama ba rashin lafiya ce suka gode ma Allah in ma ya rabu har ka da samun lafiyar cinka ya saka yau kayan cikinka da hidiman rikin da abinci ba da ba rana sun sami hutu kuma kuma ya kamata su samu aiko har duk wannan abin da aka tallafa mana sallar da kike kai ruku kai fi da ba ka iya ko za yamu sai abin da aka ce muhim a shari'a za mu iya shi a da zo mana da shi a aiko mana mala'ika da mai kisa za mu iya koyi da shi bai aure kai kana yi kai a hakuri Hmm? bai bacci ke za ka zauna muku bacci to sai ka ga ashe ko da manzo a cikin mu ni'ima sai abin da yake damun mu yana damun shi yana bacci yana gajiya yana aure yana duk abin mu kawai da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine bayanan nan sai aka ce ko azifati da azifa mai kusantowa kusan kusanto karo bacin kiyama tashin kiyama ko ya kusanto me yasa aka gaya masa haka ai shi kanshi ai ko manzo sallallahu alaihi alama ce ta tashin kiyama inda an ce maka shi ne cikamakin anaba daga shi ba wani tunda ba wani ke ne kiran sai tashin kiyama sannan bayan na abuwa da dama da suka faru na alamomin tashin kiyama wannan suke alamu ne na tana nan ta kusa kuma ga shi a nan ma ta gaya mana ta fa kusanto ko اقتربت الساعة ساعة وانشق القمر حتى الله يسير ساعة فتأتصمت وتيات آيتي zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kajirai suke mai izgilanci in gaske ne wata idan shi ya sauko ya tsaki Allah ya sauko da watan kuma ya tsaki sai kan dutsen ko abin nan wake eh biyu da biyu ubai ɗayan kuma wato dutsen abin nan abin nan yaƙi bayan kwa ne yake kowa na manta suna aka raba su ɗaya fari a can da ya fari a can suna shi kuma aka nuna alama ne na tashin kiyama to kaga a ce mu yanzu sai mu shiga taitayen mu yanzu daga mu mazo zuwa yau abubuwan da ya faɗi na alamomin tashin kiyama wasu ƙanana duk sun faru daga ciki da zama ko'ina kasuwa ce, da ita za a cin kasuwa ko'ina shago shago kasuwa alama ne ta shiga da wancan masallatai ko'ina bara a siya wurin sallah alama ne na ta shiga yawa masallatan ayoyi bayyana su alama su ta shiga da wancan mata ga sanan duk suna ta yawo suna son aure mutum ta aiko don Allah ya ta da addu'a tana son aure da gaske tana son wani suna nan cewa yawa suna son aure babu alama ta kiri rashin kyama suna nan birjit alamomi na rashin amana kai karanci a cikin al'umma alama ce ta ne ta tashin kyama duk da sun faru ko su faru ba shi ka ga sun san da aka faɗi wannan ƙur'ani ya sauka aka ce mai kusantowa ta kusanto Kai na ga mu bayan yanzu wannan wajen shekara dubu da wani abu ta kawo haka ma mu shiga ta yi mu kowa ya koma ga Allah duka kokarin mai zai cika mata mizani Allah ya ce lin talaha min dunillahi kashifatun wato nafsun kashifa kenan ba wata rai wata take kiya wato ta fito da al'amarin tashi kiyama ta ce ka la ya ha wato yuzhiruha illa huwa ba wani wanda ke fito da sai bayyana ki take wato in ba Allah ba shine a wata ayat cikin rara Allah ya ce la yajiha li waqtiha illa hu ba wanda ya san lokacin ta karara wata rana ce yau za ta kasance wani wata wata shekara sai Allah da aka tambaye annabi ma yau shi ne ce wai wal mas'ul an ba ya alamu min sai wanda aka tambaye tambaya wanda aka tambaya bai mai tambayar ne ba a yaki ma Allah bai sanar da shi ba wannan ya isa a gaya maka annabi bai san gaibi ba kenan duk abin da kika yayi ko ya sani to Allah ne ya san da shi kan ya sanar da shi bai san shi ba gaibi an gane da kyau wanda da ya sani ai da shi kenan zai gaya masa dalilu ga lokacin tashin kiyama ma ya mutu ke dai alamomi shi ma jibril ce koma ce to mun alamomin ta, Allah ya sa samu cikar imani an gane da kyau afalin hadal hadith ka karanta فاقرأ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبصرون وأنتم سالبون فاذكروا لله واعبدون نعم a Allah maɗaukaki a wannan sura mai firjikin da su ko wato Allah ta wani talarci ce a fannin hadal hadisi ka jabu shin yanzu wannan zancen daga wani zancen kuke mamaki mamaki na injilanci wata ba hakuna wala ta ko kuke dariya ko kuka wa samidu kuna wato alhalin ku nuna kuna ga gafalallu fasjudu lillahi wa'budu sujada ga Allah wa'buduhu ku bauta wa'budu ku bauta masa wannan ayoyi da su aka cika wannan sura aka ce afa min hadisi ta tajabun shin yanzu wato ainihin afa min hadha alhadith da wannan zancen ana nufin alqur'ani annabi bayyana wato bayyana hakikatahu wanda annabi bayyana hakikanin shi alƙur'ani yadda yake wa kaifiyar ta cikin zalibi da ya bayanin yadda aka saukar da shi fi awwalis sura ga farkon suran nan min Allah ila Muhammadin abdihi yuwasilat jibrila an saukar da shi wato daga Allah zuwa ga Muhammad bawansa ta hanyar jibrila alqawil amin mai ƙarfi amintacce ko shi ne tajabuna ai takziban kuke karyata shi kalmar tajabuna nan ba wai mamaki na yadda ba mamaki na karyatawa kun ga farkon sura da bayanin wato ainihin yadda aka saukar da ƙur'ani ga manzo aka fara mana ko shi ake so a cika sai zuwa ƙur'anin nan da shi kuke mamaki koyon ba wai karyata Qur'ani yake alƙaba a yadda da shi ba a aiki da shi ne kawai sai ka musulmi na da musulunci dan ka Qur'ani ya rafe a kwanan shi suna zina amma da aikin da yake da abin da ke cikin Qur'ani sun raba kari inda Qur'ani ya dosa da kan shi ko mutum da abin da yake daban ba ruwan shi da abin Qur'ani ya kunsa ko bai so a tabbatar da abin da ke cikin Qur'ani shi ko nan duk kunce kunce komai amma sai da yau musulmi ba sa kokari da cewa su fiti da rayuwarsu a kan abin da qur'ani to kafirai su can na zamanin annabi sun sama na qur'ani sun san larabci shi yasa su suke kare ta ci ba su yarda wanda ko je da ya ji gaske mu ko su ga mutum yana da awar ya da qur'ani da baki amma aiki shi kuma sai ka kamar ayan nan tana tsaka ko afa min hadha ta ta'tabun yanzu wannan zancen na ƙur'ani kuke karantawa duk da yadda aka yi bayani su ne ga farkon suran nan hannun. wata ba kuna istizari kuke dariya ta izgilanci ana muku bayanin musulunci da yadda da dokokin Allah da shari'ar Allah da kaman zo kawai ba ruwan ku sai ku kuna shahole ku kuna ta dagarafin ku kawai bayanin da ne na nan cewa wani ya toshe ba su ta hanyar da shi ƙur'ani ba zai zai wa'azi da irin wannan nan ba zai zo maka ba ba zai ji shi a rediyo ba don bai saurari ba zai ji shi a talabijin ba wani tasha ba zai ji ba wani kasar da za a ba shi wani ne ne wani tv wani jirgi wani waye duk abin da kasa ne ake jin wazi ba zai ji shi ba ba ruwan shi kawai kuma wani da shawar shi ba ruwan shi da ke abin da yake na karanta ne jarida ne a cikin da shi zai karanta ciki amma ba abin da ya shafi a gaya mai alaƙi a ya ce ba malami kila da malami mai mashi boka ne da tsaki da canci, amma ba malami mai koya masa ya zai tsarki ba ya zai kalla mulki yake ya zai adalci idan kuɗi ne ya zai nisa halal ya zai shiri ba, ya zai shi haramun duk ba wani malami zai nema ba ba zai ma ko shi kusa ba ba idan irin waɗannan ana masu wa'azi wani lokacin sai su yi masu abin izgilanci to daga kaddara sai talauci su damu su ai kun ma dai kare su kawai daga sai da Allah ke malaman nan yanzu fa ba wasu malamai fari duk malaman nan su gane su kawai to wannan yana cikin halaka mai faɗin wannan duk wanda yake so ci mai ba su na gari wannan yana cikin halaka domin ya gama mu shi yanzu ya zama bai da wani mai kai sadi shi kenan shaidan ya riga ya bayyana mai kowa lalatacce ne shi shine nagari kuma bai da wani wanda yake zuwa koyi wani abu a wani shi wannan ya gama halaka shi to akwai irin irin waɗannan ana wa'azi sai da dariya suke sai su shi dariya za ku yi wala ta kuna ba za ku kuka ba ma wa'adi bi wa ni? ba za ku kuka ba in kun jana faɗin narko na alƙur'ani abin da kace zai mai wuta ka jana faɗin azaba irin da za a yi musu da wacce kun ta azabu za a rika gaya musu ana kai su sa musu mutunci kuma mu ba a ba ma ana faɗin wannan ba za ku kuka ba mun ko da alƙawarin da Allah ya na kwalle irin wannan in ku ji wa an tuntunan juna ai lahu na gafilu na amma amma rugumin ku ko rab kana kawai kun ke bala kun bar abin da ake nema daga gare ku ku da aiki da Al-Qur'ani da tabbaka shi a rayuwar ku kuma ba na fahimta ku ce da ku kawai kun gafana ke rayuwar duniya za ka gama faɗin wannan sai a ake fasjidu lillah sujada ga Allah alladhi khalaqakum wanda ya halice ku wa abudu ku bauta masa wala tasjudu lil asnam kuma kuma tasjada wala ta'buduha ku bauta musu wa hiya lahi mislukum a jami'in da kuke bauta ma ɗin halittun Allah ne kwatan kwatanku mun gane da ta. ma ne yace kuna mawdu sujudi wannan wuri ne na sujada da aka yi kiran ka karanta nan wurin bisa sunna wazira min ghairi azair amma mala yace ba su da cikin wani manyan manyan wuraren da ake jada shi saboda amalikiya suna sa ta haka amma hadisi abin da ya nuna ingantaccen hadisin bukhari musulun ma ya fi da hadisin an gane da kyau cewa da sanari shi zuwa abdullahi dan abu yake sajadar nabiyu صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس لو أتل آية من تسوكا وما فرقوا كنت سورة مكية من جوانا لو أتل آية تسوكا إتا النبي يسجد musulmai sun yi tare da shi mushrikai ma wannan suke jin ƙur'ani din sun san da yake fari kuma su faɗi ke dala suna shirkata su da aljanu da mutane sun yi sujada a lokacin da wannan sura ta sauka ko in ce da wannan ayat sauka ko ga kenan cewa ba ta cikin manya-manyan wanda ake sujada mana a magaban malikiya ne amma ainihin da hadisi ya yanka. kenan tana cikin wani cikin ta su tana karatun qur'ani sai ka yi sujada an gane da kyau a cikin sallah ka karanta sai ka yi sujada da cewa annabi ya yi. kuma ga shi ma a su kai ba sauran halittu ma na ubangiji sun yi haka ina ganin lokaci sai mu rage kan sauran tambayoyi da tsaya karshen wannan tura, abin makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin da dai kuskure da ke da ne Allah ya gafarta mu Allah ya mana tarayya halalin ya ba mu albarkacin Alkur'ani, da abin da cikin na Allah ya shirya Mai da tuba ba za ba tuba ba su ba suna cikin kabirci alhamdulillah waya masu sadaka suna kafin cikin sadaka Oh, na jin da shi ma da ya tambaya ne ba oh. ai babban sadaka su ka kai ta kokari kana addu'a kana yin hanyar da za ka fito su ga musulunci babban abin da za ka dage ke nan da dare ba rana ka sai kuma kana ta Allah shi ne na cewa ina so ma ne mai bayanin da yi ya yi ba ya kuma Eh, Allah madaukaki ya ce ya kura da suka imani in laha in kun taimaki Allah ma'ana in kun taimaki addinin Allah don ba abin da za ku taimaki Allah bai bukatar komai yana ku in kun taimaki addinin sa kenan kuma sai Allah ya taimaki ku in kun watsa na makumul mukhalafa na ayar in kun watsa da addini kun ki taimaka mashi kowa ya rike hannun shi a matsayin masu dukiya masu ilimi sun ki koyarwa masu kowa dai abin da ake sallama wa jini kowa ya ci shi kuma sai Allah ya bakku amma ko ce maka Allah zai taimake ki an gane na kuma ya tabbatar da daga ku kuma wani sabbi aka dama ku, ya tabbatar da daga ku ya zama tsakanin ku da kafirai ku ne a sama ba su ne a saman ku ba na'am an yake cewa mana mutum zai iya yin shokar ƙur'ani ma'ana ya kan shokar hanyar shokar من لا لا ما يكون شديد هو ai abin da muka yi nan ɗazu ko sun mutu ma ba balle suna da ran sun eh ai to ai sun mutu ma ai ma ki kance kasa da suka mutu ne za ki ta amma suna da ya kuma wanda za ka dake masu wanda yake shi ne za ka sami lada suna nan da rai ka je kai ta musu duk abin da za su ji daɗi su ce Allah ya maka albarka ta ganin je ya gaje su kenan sannan kuma ba su ke ilimi ki ta kokarin su sami ilimin da za su kyautata ibada su yadda za ka wani sun rayuwa a baya wanda suke ba su ilimi ba su suna nan ai yanzu ba su bar duniya ba su za su ta aikin da za su ma su wanda zai shiga cikin nizamin su kai ba ta naka masa aiki ba wanda ya mutu ne in ya mutu a zato ake tsammanin shi an mai ladan ne shiga ma ne da rai da za ka ce ka masa karatu ko kuma za ka cika mun sadaka ai suna nan da nan su za su makan sadaka kun bayanta ko kuma ku ta ba sai dai ke fi kyautata su yadda su in sun aikin nan su zama karɓaɓɓe shi ne ko kuma kai ke ta wasu abin da za ka sami ladar tsakanin ka da Allah na. Wannan ne ke cewa ana da irin dalilin da ya sa wa ranar kawar da ni da masu sai dai aiki na da yana tsakanin da ya. Eh ai mun yi bayani a lokacin ka zo a ranar ka je ka sami kasar amma da abin da zan kara maka shine manzo sallallahu kaya da bawa ne daga cikin bayan Allah ko sannan kuma shi manzo ne na Allah subhanahu wataala waɗannan sifofi guda biyu shi yace in za ka bai kai shi da ce Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah sannan manzon sa in ka ce bawan Allah ka dauke shi kake ne ma ka bashi matsayin Allah ba domin duk wanda ba su ce wannan kokarin ce su ba ne matsayin Allah wani kuma shi ya ja kulle ya ce amma kada ku kuzuzu ne kamar yadda bani isra'ila suka kuzuzu ta isa alaihi salam ya suka yi mace suka ce dan allah ne ku ga abin da za ku yi man ƙulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan allah ko manzon allah wannan sifofin shi za ka hada ma annabi ke bai ɗaya bawan allah saboda haka ma muke iya koyi da shi tana da tarihin inda aka haifai da wanda ya haifi shi da shekara da komai da inda aka haifai da ƙasar da komai kuma ta da wannan tarihi to to ya kake neman ka ɗauke su ga wannan masu wannan tunanin da waɗannan su gwaje sun ɗauke su da bayan tarihin da suka karanta ɗai sai kuma su ɗauke su ce shi haske ne daga cikin hasken Allah kuna kiyar cikin kiristanci kawai ya kamata ka shiga ɗaya kuma eh, ka guji haɗuwarka da mazo sallallahu alaihi wasallam ka ɗauke shi daga matsayinsa yadda Allah ya kira shi kawon Allah sai ma ka karanta tarihin shi waje ɗaya kuma sai ka zo ka san matsayinsa ka ce wa rasulu manzansa da wannan siffar ta manzo kuma ya fi kowa a duniya cewa bawan su ne bai rage wata darajar ba manzo ne ya bambanta kuma da ni da ke da kowa cikin halittun Allah a cikin manzannin ma ya bambanta dan ne a cikin ulul azmi nuna rusul ma ne shugaban su haka yake cewa ai sayyid da adam wala fakar ni ne shugaban ƴaƴan adam da ba ba da alfahari ba mutane da yake faɗi to kaga wannan haka amma ka zo ki ce wai zo kike ki ce to dan ai ce maka ba za ta wasu da shi ba ba za a yi fito da shi bawa ne na Allah da abin da ake tawakkali da Allah kai za zaka yi ce Allah da sunayen ka kyawawa ko da sifofin ka matsaukaka kaiman kaza ko kuma ko kuma dan abin da dan kai kaza wani aiki da kai dan Allah in ka san dan Allah kai shi Allah ke man kaza ko kuma wani ka taya ni addu'a ka roƙa man Allah kan wata bukata ta ta kaza wannan su ne tawassuli mashru'ai da aka kai amma ka ce dan annabi kai man kaza inda ya inganta da an ji sahabbai suna faɗi mutum cikin kanin wannan kuma a gaban annabin wani ya zo ya faɗa haka ya ce karka kara a ta ja'ala ni lillahi idan, ka sanya ni kishiya ga Allah annabi bawa ne na Allah yadda ba za ka yi da shi ba haka da duk sauran annabawa da mala'iku duk mutane mu da an gudanar magana ya ga suna da idanu suna neman to duk masu wannan aƙida suna su sauke annabi daga matsayi na bawan Allah su ba shi wani matsayi na daban shi ko bawa ne na Allah sai dai bambancin shi sauran bayan Allah shi manzan Allah ne a cikin manzannin ma shi ne shugaban manzanni shi ne ɗan Allah shi ne zaɓaɓɓen Allah shi ne duk wata cikwa da zaka ba annabi ta girma a cikin bayan Allah ta to ta ita amma kana ɗauke shi daga bawa na Allah to kana so ka bashi matsayin Allah to kuma ka zama kana yi ma ke shirka kalmar da miki ka faɗi yin ka ka mutu fa kai da aljanna fau fau ya kamata ku hanci wannan Allah baya karɓar shirka matsayin ku ban mutanen mu da dama suna da kitina a yau da bala'i da kan cewa su san hakkin Allah ba ba su san waye Allah ba ba su san sa ba sannan ba su san hakkin manzo ba waye manzo ba su ba sai su ɗau hakkin manzo sai ainihin su ba wasu waliyansu su ɗauko haƙƙin Allah su ba musu ba daidai ba ne wannan haƙƙin Allah daban ka bar shi a haƙƙin sa karka taba ɗauka ka ba wani cikin halittunsa haƙƙin manzo daban karka taɓa ɗauko ko haƙƙin wato ainihin a manzo ka ba su abubakar haƙƙin sa ka ba su daban in ko kana maganar waliyai na Allah farkon wali shi ne abubakar umar usman ali to su kansu matsayin su daban matsayin manzo daban an gane da kyau to sai mun tantance wannan kada ka zo kana sallah kana azumi kana ta an kamar ka kana shi ne waje ne baka fi kila shirka kake ba sai ka tsaraka da Allah ki kai da bauta ta kowane bangare bangaren akidar ta da tunaninta da komai sai ka tsaraka ki zo da risalar ki eh, da dabawa ni na Allah kuma manzon sa ne magana ce mai kyau wanda ina jirin lokaci ya ta na gana ta kallon agogo nan za mu tsaya ka zo littattafai da muke karanta na aƙida ka karanta can takarya aƙida da rariya garau yaye maka wannan addini cikin zuciyarka na yana ko cikin gidanka da abubuwan da suka bata maka aƙida sai in insha Allah za ka gane amma wannan dan takaitaccen bayanin ba za ka iya fahimta ba saboda muddin aka riga aka kwanta kan faɗi wannan guba wallahi kamar kanka take in ka rasa maka jinin in ba samu aka aka samu aka je aka wanke maka jinin ka ba aka fitar da shi ka sami wani jinin mai kyau wallahi aka za ka fama da shi ana magana sai ana magana ba za ka fahimta ba ya ta faɗi sai ka ce to kaji ba kaji makiya manzan Allah su masu ramar manzan Allah masu zuba shi matsayin Allah su ne ramar manzan Allah kenan ai mu muna so mu san matsayin Allah mu ba shi hakkin shi muna so mu gama da shi lami lafiya muna so mu san matsayin manzo sallallahu alaihi wa sallam mu ba shi hakkin shi dan mu sami cutarsa muna so mu san matsayin manyan mutane sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'u da duk wanda suka biyo su da baya da duk sunan da zaka ba su waliyai da shehunnai muna so mu ba su hakkin su dan su ma in sun ji hanyar su ta manzo mu haɗu da su gidan aljanna tare ba mu so mu shiga gonar kowa mu shiga gonar manzo ko gonar Allah ko kowa da haƙƙin sa saboda haka mu tsaya mu karanci aƙida mu tantance tsakanin aya da tsakuwa ba haka ce ai ta mirgina ta da an tashi magana cikin ka ai ka ji ce wai ba za a yi tawassuli da manzo ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك